A sharhin jaridun ƙasar Nijar a yau za ku ji cewa jaridun ƙasar Nijar sun rawaito cewa kamar irin su jaridar Lissahel sun rawaito cewa rundunar 'yan sandan jihar Maradi ta yi nasarar cafke wani gungun masu safarar miyagun kwayoyi daga Kano zuwa Maradi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanku da zuwa tashar AA Boka TV. Idan yau kuka zo wannan channel mai albarka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. A yau za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Maraɗi ta yi nasarar cakke wani gungun matasa masu safarar miyagun ƙwayoyi daga Kano zuwa Maraɗi. 'Yan sandan dai sun gabatar da kimanin miyagun ƙwayoyi 49,000 wanda kuɗinsu zai kai sefa miliyan 27. An gabatar da wani gungun 'yan fashi ne a ga gwamnan jihar Maraɗi da shugaban alkalai na jihar tare da shugaban 'yan sanda na jihar maradi yayin da yake jawabinsa gwamnan jihar maradi sa'idu ibrahim ya jinjina wa 'yan sanda kan wannan namijin kokari da suka yi na dakile duk wata hanya ta safarin miyagun kwayoyi da ake shigowa wannan ƙasa ta nijar wanda mutane da dama sun yi murna dangane da wannan nasara da aka yi domin kuwa iyaye da dama sun bayyana cewa waɗannan mutane su ne illar ƙasa da duk wata ƙasa ya kamata a ɗauki mataki babba a kansu domin su ne suke lalata rayuwar matasa domin matashi duk shan ƙwayarsa idan dai har bai samu ƙwayar ba ba zai sha ba wannan ce ta sa ake daɗa jan kunnen matasan da su guji shaye-shaye da kuma shan miyagun ƙwayoyi domin idan suka faɗa wannan masifa ta shaye-shaye ba sa amfanar da iyayensu sannan kuma su a karan kansu ma ba sa amfanar da kansu shugaban shugaban na Maraɗi wato gwamnan jihar Maraɗi ya kuma jinjina wa 'yan sandan ya sai ci gaba da aiki tukuru domin ganin cewa duk wani wanda zai shigo ƙasar Nijar ya lalata musu ƙasa sun yi ƙoƙarin dakile shi sannan kuma ya yaba wa Nijar ganin cewa ba sa karɓar cin hanci da rashawa musamman 'yan sandan ƙasar Nijar da jami'an tsaro na ƙasar Nijar wannan ce ta sa ƙasar Nijar ta zauna lafiya in ka kwatanta ta da makwabtan ƙasashe wanda cin hanci da rashawa ya musu katutu wanda hakan ce ta sa matasa da da dama idan ka je za ka ga sun lalace da shaye-shaye domin sai ka yi shaye-shaye ne kake yin sata sai ka yi shaye-shaye ne kake fashi da makami sai ka yi shaye-shaye ne kake aikata mugayen laifuffuka irin su fyaɗe da sauransu domin idan aka ce babu irin waɗannan ƙwayoyi a ƙasarsu za a zauna lafiya sannan za a samu ƙarancin masu shaye-shaye tashar AA Boka dai ta yi nazari akan wannan ƙwayoyi da mutane suke sha ganin cewa wannan ƙwaya ce wacce kwata-kwata ba ta da amfani sannan kuma mutum ya kiyaye kansa idan dai ba ba shi da lafiya ba ne ya guji shaye-shaye kuma ko ba ka da lafiya ya kasance asibiti ka je likita ya baka magani ka sha domin shaye-shaye matsala ce babba wacce ta dami duniya yanzu musamman matasa da turawa da bakaƙe da larabawa a yanzu haka babu wanda aka ware sannan kuma hukuma aikinta ne ta iya namijin ƙoƙari ta maganin mutanen da suke kai ƙwayar domin a yadda aka ce sun fi 'yan ƙwayar illa za ka ga cewa masu irin wannan safarar mayagun ƙwayoyi su ba sa shan irin wannan ƙwayoyi amma kuma suna sayarwa ga matasa domin su ci gaba da samun kudaden shiga a hannunsu wannan shine ake cewa baƙin kuɗi mai bakar aniya wanda yake lalata rayuwar matasa kar ku manta idan yau kuka zo wannan channel mai albarka na AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye sai mun haɗu a mu na gaba na rana Alhamis wanda za mu dinga duba rayuwar matasa da irin abubuwan da su yi mana katutu a cikin matasa wannan shiri dai zai dinga zuwa muku dura na Alhamis insha Allahu ku kasance da tashar AA Boka a koda yaushe tashar AA Boka tashar ku ce sai mun haɗa a bidiyon mu na gaban